hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya yi daidai da sha hudu sha uku ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan guri mai tarin albarka masallacin modibbo da ke jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi na mu na mako mako cikin karatun cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wannan kuma shine majalisin mu na farko a wannan littafin wannan malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Alayhi rahmatullah yana da kyau kafin mu shiga karatun littafinsa ko sabon littafin da za mu fara karatu a cikinsa mu yi shimfiɗa takaitacciya game da rayuwar wannan malami da gwagwarmayarta da tashi fatinsa wajen yada sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yaƙi da bid'a da zalunci a zamaninsa. Babu shakka kaɗan ne suka san wane ne Ibn Taymiyyah duk da cewa karanta littafinsa alwasiyatul kubra ya ba da haske ga mutane da dama sun san wane ne ibnu taymiya domin sun san yaya kamun ludayinsa yake ta fuskar ilimi ya yake su kuwa a fagen ilimi sun fahimci wannan daga dan kaɗan daga cikin abin da aka karanta na iliminsa a wancan littafi alwasiyatul kubra wannan baya hana mu yin takaitacciyar shimfiɗa abinda Sani nake cewa takaitacciya domin shekul islam ibn taymiya mutum ne da aka yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa a da can an yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama waɗanda suka rubuta tarihin sanannun malamai fitattu malamai na Allah sun rubuta sa a littattafansu haka nan a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki marubuta masana masu bincike daban-daban sun yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa a kan rayuwar wannan bawan Allah. Ta ko ko'ina ka kullo mata za ka same shi hamshakin malami ne shakundum ne a cikin wannan fannin. Shi yasa za ka ga waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi aƙida ta musulmi, a kan abin da ya shafi raddi ga waɗanda suka bar aƙida ta ƙwarai. sawa'un waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi amma suka saki layin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ka samu sun yi rubuce-rubuce da dama ta hanyar amfanuwa da haskakuwa da hasken ilimi da ibn taymiya za ga rubuce-rubucen da aka yi ta fuskar aƙida wanda aka tsakuro daga cikin littafin ibn taymiya suna nan da yawa birjik haka nan in ka zo ta fuskar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama za ka samu malamai waɗanda suke masana wannan fage sun yi rubuce-rubuce da dama akan ibn taymiya a matsayinsa na masanin ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun fitar da wagagen littattafai daga ciki akwai littafin dr abdulrahman ibn abdul jabbar al-firyawai ya rubuta wani littafi sifili guda hudu ko biyar ne muka muka wanda dukkaninsu irin kokarin ibnu taymiya ne da ainihin gudunmawar da ya bayar a fagen hadisi haka nan idan ka zo fagen tafsiri nan ma za ka samu shaykhul islam ibnu taymiya yana da nasibi mai fadin gaskiya a ciki marubuta waɗanda suka san fannin tafsiri sun yi rubutu akan ibnu taymiya a matsayinsa na gawurtaccen malamin tafsirin alqur'ani mai girma haka nan idan ka zo fagen fiqhu sanin shari'a nan ma akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a jami'o'i da dama na kasashen larabawa da kasashen turai a matsayin ibnu taymiya shahararren malami masanin fiqhu masanin shari'a haka nan in ka zo batun alƙalanci nan ma za ka samu an yi rubuce-rubuce a kan ibn taimiyya a matsayinsa na wanda ya san me ake nufi da alƙalanci duk da bai taɓa kasancewa alƙali a rayuwarsa ba haka nan idan ka zo ka ɗauki fannin tarbiyya tarbiyya ta al'umma tarbiyya ta yara ƙanana tarbiyya ta manya nan ma marubuta sun yi rubuce-rubuce da dama akan irin mawar da wannan malami wannan bawan Allah ya bayar a wannan fagen haka nan idan ka gangaro bangaren siyasa nan ma za ka samu malamai masana siyasa masana yadda ake gudanar da sha'anin al'umma yadda ake gudanar da kasa sun yi rubuce-rubuce a kan ibnu taymiya a matsayinsa na wanda ya ba da gudunmawa wajen fito da ƙa'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na siyasa ta musulunci. Hakanan idan ka ɗauki abin da ya shafi sanin addinai, bincike akan addinai, da ainihin a muƙarana kan ilmul adiyan ilimi na sanin addinai, kiristanci ko yahudanci ko makamancinsu, nan ma za ka ga marubuta da dama sun fito da irin kokarin da Ibn Taymiyyah yayi a wannan fage har ta kai Muhammad Sayyid al-Julayd wani marubuci a kasar Masar yake faɗa yake cewa akwai sanda wani irin yanci ranin addinin musulunci din nan turawan wanda ba su musulunta ba amma kuma ainihin suna shigowa cikin addinin musulunci da sunan neman ilimin addinin musulunci ya zo ƙasar Masar garin abin da ƙasar Egypt domin ya yi bincike a kan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na wanda ya yi bincike mai zurfi a kan sha'anin addinin Kiristanci. A lokacin da aka ba shi littafin Ibn Taymiyyah mai suna Al-Jawabu Sahih liman baddala dinal masih wannan ga littafi wanda an buga cikin sifili guda hudu manya-manya. dukkaninsa yana magana ne akan addinin kiristanci da yadda aka ji jirkita shi ibn taymiya yana jawo maka abubuwan da yake cikin littattafan kiristoci da irin tufka da warwara da take cikin waɗannan littattafai sun sai da cewa babu abin da ibn taymiya ainihin ya rayu wajen karanta shi da bincike a kansa kamar wannan babu lokacin da wannan batu da dan ciranin addini dan ciranin musulunci ainihin ya karanta wannan littafi ya ce shi ai a duk rayuwarsa da karance-karancensa bai taɓa samun mutumin da ya san kiristanci ba sani da hakika kamar wannan malam ƙarshe ma mutumin musulunta ya yi wannan littafin yana nan ana karanta shi har ma akwai lokacin da wasu a wata ƙungiya ta yi yunƙurin ainihin za su fassara shi zuwa turanci domin kasashen yamma su san cewa addinin da suke kai ya ya ci su kuma ga irin hujjoji da ibnu taymiya ya rubuta a wannan littafin al-jawab sahih liman baddala din al to haka ta kowane fanni idan ka bullo wa ibnu taymiya zaka same shi teku ne zaka same shi shakundum ne a wannan fannin har ta kai maganar da ibnu da yake faɗa ta fito karara zahiri a cikin littattafansa ibnu daqiqil yana cewa na ga ibnu taymiya ka anna al-ilma nusba ainihi al-ulum kulluha ka annaha nusba ainihi Dukkan ilimin muka kai ka ce an baje masa su ne akan a gabansa akan faifai ya khudhu ma yurid wa yad'u ma yurid ya dauki wanda ya so ya bar wanda ya so to kamar an baje masa dukkan wani ilimi ne akan faifai ya dau abin da yake so ya bar abin da yake ainihin baya so haka nan ta fuskar arabiya abin da ya shafi lugar larabci nan ma ya kware kwarai da gaske a wannan fannin alaikum hatta kai wato littafin alkitab na sibawai ya karance shi cikin ɗan kwanaki ya fahimce shi alkitabu na sibawai shi ne littafi na ƙarshe a fagen ilimin nahau duk waɗanda suka zo bayan sibawaihi to suna makalkalewa ilimin sibawaihi ne suna ci daga kafakin sibawaihi ne a cikin wannan fannin saboda shi ne jagora shi ne shagaba a cikin fannin ilimin nahu. idan aka ce sibawaihi an je matuka an je makura ɗaya daga cikin masana ilimin nahu ne da aka yi a ƙasar Basra wata rana Abu hayyanin Tauhid Abu hayyanin Nahwi wani malami ne wanda ya shahara da ilimin nahu a zamanin ibn taymiya yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa majalisin ibn taymiya dan karuwa da ilimin sa amma shi wannan malamin abin da ya fi sha'awa a rayuwar rayuwarsa shine nahu kuma anan ya fi kwarewa har ma ake kiran shi da annahwi ake ce da shi abu hayyan annahwi wata rana ya zo majalisin ibn taymiya sai ya samu ibn taymiya yana ta tsage matsaloli waɗanda suka shafi nahawu a wasu gurare ma ya ce ba wai ya yi kuskure to wannan ya da hankalin abu hayyan abu hayyan ba ba wanda yake ji da shi irin ainihin ba wai inda tabi ya ce ba wai ya yi kuskure ana to fa shi ne abu hayyan ya birgita ya tashi sai za a ce ba wai ya yi kuskure annabi ibnu taymiya ya ce to ba wai annabin lahu ne Allah ya aiko shi da ta yadda komai ya faɗa kamar wa'ayi ya ce to in ba baka sani ba na ci gyaransa a littafin alkitabu a gurare tamanin da ka taɓa sani ba wanda ya sa suka bata da abu hayya da tauhidi ya daina zuwa majalisa. to kaga mutum irin wannan a ce za a yi magana a kan sa lallai magana tana da faɗi kwarai da gaske saboda haka sai dai a yi tsakuri a ɗan ɗebi kaɗan a ɗan fesa sauran abubuwa kuma a je a neme su a cikin magagen littattafai manya-manya waɗanda aka rubuta tabbacin tarihin wannan bawan Allah. Ibn Taymiya ana masa lakabi da taqiyyuddin cikakken sunansa Ahmad Abu abbas Ahmad ibn Shihab al-Din Abu al-Mahasin halim ibn Shaykh مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني يقول جوانا dan ƙarin kaɗan ne akan abin da kuka saba ji muna faɗa. Shihabuddin Abul Mahatib wannan duk lakabi ne na babansa. shihabuddin lakabi ne abul muhajin alkunya shi da sunan mahaifin nasa sannan aka ce ibnu shaykh majduddin abul barakat majduddin lakabi ne abul kakan nasa sunansa abdul salam kaga wannan daman an sha faɗa abdul halim shi ne ake masa alkunya da abul ake masa lakabi da shihabuddin shi ne uban nasa kakansa Abdulsalam shi ne ake masa lakabi da Majduddin ake masa alkunya da Abul Barakat idan kana karatu zaka ga wasu gurare an ce qala Abul Barakat Ibn Taymiyyah da wanda bai sani ba sai da shi Ibn Taymiyyah da muke muke karanta littafin da ake nufi a'a Abul Barakat Ibn Taymiyyah kakansa kenan ba shi ba kakansa ne Abul Barakat Ibn Taymiyyah gidansu gaba ɗaya gida ne na ilimi saboda haka ba shigogo shigogo ne a harkar ilimi ya gaji ilimi ne kabiran an kabirin daga babansa kakansa danginsa duk malamai ne kakansa majidin abul barakat da taymiya babban malami ne shahararre a lokacinsa sa in tahat ilayhi ri'asatu ri'asatu al-mashyaqa al a zamanin sa shi shine shehun hanabila gaba daya babu masanin fiqhu da ya kai shi a lokacinsa. sa har ma ana masa kirari ana cewa ulina lil majd al fiqh kama ulina lil li daud al hadith an tausasa masa, an lausasa masa fiqh kamar yadda aka lausasawa annabi daud karfi kamar yadda Allah cewa alanna lahu al hadith yana ɗaukan karfe ya sarrafa shi ba tare da ya sa shi a wuce yana ta duka ba a kama shi ya lankwasa shi ya ainihin sarrafa shi ya malkwada shi ya kera abin da yake so to haka aka bawa ainihin shi wannan kaka da ita tabiya majalisin abin barakat kwarewa a fannin fiqhu yana sarrafa shi yadda ya ga dama babansa malami ne babba sunan shi ya bace tsakanin ɗansa da tsakanin kakan ibn taymiya da ibn taymiya da anan sunan uban ya bace suna cewa waqa'a baina dawi shamsi wa nuril qamar kana najman waqa'a baina dawi shamsi wa nuril qamar wato shi baban ibn taymiya tauraro ne da ya fado tsakanin hasken rana da hasken wata sai ya bace to hasken rana shine hasken ibn taymiya hasken wata kuma shine hasken kakan ibn taymiya abul barakat to a nan uban shi sai ya kasa fitowa sosai amma ba dan haka ba shi ba kamar yadda suka faɗa malami ne a zamanin sa sosai kakansa abul barakat shi ne wanda ya rubuta littafin muntakal akhta wani littafi na hadisai wanda aka yi masharhi mai suna nailin auba wanda muhammad ibn ali ash-shawkani ya yi masharhi shi ne mai littafin al-muharrar fil fiqh littafin al-muharrar fil fiqh yana da littafai da dan dama an haife ibn taymiya a wani gari da ake kira harran harran a yanzu cikin ƙasar iraki ne arewacin iraki can ne harran yake take a ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ɗari shida da sittin da ɗaya ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ɗari shida da sittin da ɗaya. da mahaifiyarsa da danginsa sun yi wa hijira daga wannan gari lokacin ibnu taymiya yana dan kankani a shekara ta 167 suka yi wa hijira a lokacin ibnu taymiya bai wuce dan shekara bakwai a duniya ba saboda a wannan lokaci miyagun al'umman nan da ake ce musu tatar sun mamaye garin da ibnu taymiya yake ciki sun addabi musulmi suna gallaza musu to a wannan lokaci iyayensa suka yi hijira suka dawo cikin ƙasar Siriya wato Dimash babban birnin ƙasar Syria a yanzu. Ibn Taymiyyah ya tashi wani da muka faɗa a gida na ilimi ya tashi cikin kulawa cikakkiya da kame kai da ibada da rashin ainihin a yiwa da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi sutura ko abinci mutum ne mai biyayya ga iyayensa biyu mai tsoron Allah mai tsantseni mai bauta wa Allah da yawan azumi da yawan kiyamun lai tun yana kankani aka fahimci mutum ne mai zaka'in gaske mutum ne mai kwakwalwa mai zarangwana mai fahimtar abubuwa fiye da yadda aka saba ganin mutane suna fahimta su ya kasance tun a lokacin yana karami baya shagaltuwa kamar yadda almajirinsa albazar yake faɗa a cikin littafinsa almanasib al'aliya yake cewa ba a san shi da wasanni irin da yara ba har ko da yaushe babu abin da yake sha'awa irin ya zauna ya ta akwai ma lokacin da danginsa ubansa da ɗan uwansa da sauran mutanen gida aka ce za a fita a je a shakata a sha iska a waje haka ne zai zo a tafi da shi yana dangane ya ce shi ba zai tafi ba yace ba za ka zo ka tafi ka ka dan miƙe kafa ba ya ce a'a ya da amfani abin da zai je suka bar shi suka tafi can da yamma suka dawo suka ce kana nan zaune baka je ka shakata ka amfana da irin abin da muka amfana da shi bai ce a'a ko dai ku ba ku amfana da irin abin da na amfana da shi ba domin a tafiyar ku ya daga wani littafi da ake kira Rawdatun Nazir wa Jannatul Munazir na Ibn Qudama littafi ne na usulul fiqh babban littafi ne zai kai shafi wajen ɗari uku ko sama yace a tsankanin wannan lokaci da kuka bar ni zuwa yanzu na haddace wannan littafi saboda haka ni da kowa ya amfana wata rana ya fita zai tafi makaranta sai wani ya gan shi wani bako sai ya gan shi da allansa a hannu sai ya kirawo shi sai ina za ka yace da shi zan je makaranta sai ya karɓi allansa sai ya ce zan maka shiftar wasu hadisai ka rubuta a allan nan naka sai ya masa shiftar hadisai wato ya masa imla'in hadisai da isnadinsu da Ko kowane hadisi ya kawo isnadinsa tun daga farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo matanin hadisin masa shiftar hadisai kamar guda goma sai ya ce da shi waɗannan hadisan za ka iya karantawa ka haddace sai biya ce da shi ai na haddace shi ka haddace kawo Allah sai ya karba Allah ya ce to karanto ya karanto masa daga farko har ƙarshe bai kuskure ko sau ɗaya ba sai ya ce lalle wannan yaron in ya girma za a ga babban al'amari tattare da shi haka na albazar ya kuma faɗar wata waƙi'a da ta faru ga ibnu taymiya na karami shi akwai wani bai hude a kusa da su a unguwar da suke duk sanda ibnu taymiya zai tafi makaranta sai bai yahudan nan ya kirawo shi yayi kokarin ja da shi akan harkar addinin yahudanci sai ibnu taymiya ya ta bashi ansa in ya kawo wata magana wata shubha wata bahallata sai ibnu taymiya ya bayar mata da martani kullum haka Jami'a ne sai fara faɗa masa wasu abubuwan da bai san su a yahudanci ba karshen lamari bai yahudan nan sai musulunta a hannun ibnu taymiya tun yana kankani ya yi karatu a gurin malamai da dama malamansa bisa kididdiga sun haura ɗari sun haura ɗari biyu dukkaninsu mutanen imash ne kuma su waɗanda suka karanci mazhabar hambaliya ne wato halabila ne farkon malamin da ya karatu a gurinsa ko farkon malamin da ya fara jin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurinsa wani malami ne da ake kira Ibn Abi Jari a nan Dimash a lokacin Ibn Taymiyyah bai fitan shekara bakwai ba ya koyi ilimin hatti wato ilimin rubutu na larabci ya koyi ilimin lissafi ya haddace alqur'ani yana dan tantani ya gwarace a ya gwane ya gwanace a fannin masu yawa kamar tafsiri hadisi fiqh usulul fiqh larabci tarihi mantiki ilimin hay'a ilimin littattafan ahlul kitabi da littattafan yan bid'a da sauransu to dai ya karanta wannan yana eh, ɗan shekara goma sha wani abu ba ya kware a fuskar larabci a cikin yan kwanaki ya gama fahimtar littafin sibawai yana dan shekara goma sha bakwai wato a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai ya fara fatawa malamin da ya ba shi dama ya fara fatawa har alfahari da yake da wannan in an tashi magana ya ce aini ne na bawa ibn taymiya izinin ya fara fatawa a lokacin ibn taymiya bai shige shekara goma sha bakwai ba ya fara karantarwa lokacin bai fi ɗan shekara ashirin da ɗaya ba wato a shekarar hijira ɗari shida da tamanin da ɗaya a wata makaranta da ake kira al-madrasatul suttariyya bayan mutuwar mahaifinsa ya zauna ya yi darasin tafsiri a lokacin yana ɗan shekara talatin ko ba ga watan biyu hijira ɗari shida da cikin da ɗaya ya yi tafsiri a babban masallacin juma'a na banu umayya da yake garin dimashq a wannan lokaci malamai manya-manya masana fanni daban-daban sun halarci majalisun ibn taymiya ya yi tafsiri har ma wasu da dama suka yi ta rubuta fa'idojin da suka tashi da su da suka tashi da su a wannan tafsiri da yi. ibn tafsiri ne ba kankani ba to har ya kasance wani lokaci zai zauna ya yi tafsiri wato a cikin aya ɗaya ya yi majalisi biyu ko majalisi uku yana tafsirin aya ɗaya الحافظ الذهبي ne cikin littafin في tarihin Islam. yana tarjamar wani malami na aƙida da ake kiran shi Abu Usman Abu Usman as sai yake da labarin sai yake kawo labarin Abu Usman as lokacin da ya zo wani gari da ake kira Salman ya zauna garin yayi musu tafsiri ya karantar da su tafsiri kusan wata ɗaya amma bai gama aya ɗaya ba wata ɗaya bai gama aya ɗaya ba ya tashi zai tafi yake cewa da su shi wannan malami Abu Usman sabuni yake cewa yan garin da na ga dama zan zauna shekara ɗaya a cikin ku muna tafsirin wannan aya ba kare ba sai za a bi yake cewa wallahi haka malamin mu Ibn taymiya yake domin akwai sanda yayi ainihin shekara guda yana mana tafsirin suratul nur tafsirin suratul nur a cikin shekara guda tafsirin Taymiyyah wato haka ce tafsirin aya ko tafsirin ayoyi ko sura sura ta alqur'ani ba ana nufin mutum ya bude alqur'ani a karanta masa aya kuma ya tahira hira ba ya ba da labarin ilimi ya bada labarin sa tafiye tafiyensa da yayi da matsalolin da ya gamu da su da abin da aka ce masa da abin da ya faɗa ba wannan shine tafsirin ba wasu na daukan wannan shine tafsiri a karanta aya ɗaya biyu kuma ya ta baka labari wannan ba shine tafsirin da ake nufi ba ana nufin idan aka zo kan ayar zai tsaya yi bayani akan ayar tana da sababin nuzul ya faɗa tana da maganganun da malamai suka yi cikin in akwai hadisan da suka fassara ayar ya faɗe su idan akwai maganganun sahabbai ya faɗa akan ayar in akwai na tabi'ai ya faɗa ya zo kan maganganun malaman tafsiri da suka yi na ayar ya faɗa in akwai fuskokin tafsiri daban-daban sun kaza ne ya faɗe su in akwai mas'aloli da suka shafi ainihin aqida a cikin wannan aya ya tsaya ya kalailaice su ya fayyace su ya shiga matsalolin da suke da alaka da fiqhu wanda suke da alaka da ayar ya fito da su har ya zo kan matsaloli na arabiya da sauransu haka duk abin da yake faɗa yana da alaka da ita wannan ayar kai tsaye ba kawai ya raraka ya jeji ba kuma ya wai tafsirin ayar akwai wani malami da ya ce shi ma zai kwatanta ya zauna wai zai yi wata ɗaya yana fassara fatiha amma an kaji tafsirin ni hira ce yake a ciki da an karanta aya daya sai ya shiga hira kuma ya ta ba mutane dariya ƙarshe kuma a tashi ba tare da kaji wani abin da yake da alaka da ayar ba haka gobe za a zo a yi tai haka yi tai ƙarshe wai ya daɗe yana tafsirin fatiha to ibnu taymiya yana irin wannan ya tsaya ya fi aya ko sura ya ce ta wajen tafsiri ya samu yin hajji sau ɗaya a rayuwarsa a shekarar hijira biyu. a lokacin yana dan shekara talatin da ɗaya ya yaɗa iliminsa a garuruwa daban-daban irin su dimash da masar da alkahira da iskandariya da kurkuku gidajen kurkuku da suke waɗannan garuruwa haka nan ya fita har guraren da ake yaƙe-yaƙe nan ma ya yada ilimi ya fara rubuce-rubuce talifi na ilimi tun yana ɗan shekara goma sha bakwai ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya bashi tabati ya bashi kowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mu'minul qawiyyu eh, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli al-khair to mu'mini kakkarfa shi Allah ya fi so shi ya fi alkhairi sama da mu'minin da yake mai rauni dukkaninsu sun yi tarayya a cikin alkhairi amma mai karfi shine ya fi soyuwa shine ya fi alkhairi a gurin ubangiji ibn taymiya yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kowa karfi ba wai kawai karfi na jiki ba a'a tabat karfi na zuciya tun ne mai karfin zuciya yana da tabati wajen ambatan Allah da zikiri da ibada da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan gaba to ku jajirce ku dage ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wa la'allakum fa samu babban rabo ibnu taymiya mutum ne da Allah madaukakin sarki ya bashi kowa fi ibadati fi zikrihi lillah kamar da ibnu qayyim yake cewa ibnu taymiya a cikin littafin salwa bil sayyid yake cewa ibnu taymiya lokacin in ya in yayi sallar asubahi yakan zauna har rana ta take tsaka yana ta zikiri da ambatan Allah da karatun alqur'ani da addu'a yana daga kansa sama yana addu'a har rana ta kai tsaka sannan ya tashi kullum haka yake haka nan Allah madaukakin sarki ya ba shi karfin jiki da lafiyar jiki ya kasance yana da miliya murya da take jahwariya wato miliya ce wacce take mai jiyarwa ba miliyar da idan yana magana ba sai an kasa kunne sosai a ji a'a duk irin dimbin al'ummar da suke sauraron shi yakan daga murya ya jiyar da su ba tare da amsa kuwa ba domin a wancan lokacin babu wannan amsa kuwa yana jiyar da masu sauraren shi ya kuma ainihin mallaki zukatansu yayin da yake musu magana ya shiga zuciyarsu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mutum ne da Allah ya bashi kuma karfin hadda da wuya ya haddace abu ya manta ya haddace littafin al-muhalla na ibnu hazm saboda yawan karanta littafin musnad ya karanta shi ba sau ba sau biyu ba littafin musnad na Imam Ahmad babban littafi ne babban kundi ne na ilimin hadisi domin ya kunshi hadisi sun kai kimanin dubu arba'in Ibn Taymiya ya karance shi daga farko har ƙarshe ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ta kai saboda yawan lalata hadisansa da yake yi da yadda yake tafar hadisi a cikin wani littafin yadda ya so inda ya ga dama ta kai ma ana cewa ya haddace littafin gaba daya farkon littafin da ya haddace shine littafin al-jaqu bayna sahihain na Abu Bakr al-Humaydi wani littafin hadisi ne da ya hada hadisan Bukhari da Muslim a guri guda shine farkon littafin da Ibn Taymiyyah ya haddace Ibn Taymiyyah ya haddace hadisai da na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa har ta kai zahabi yana cewa ana yi wa Ibn Taymiyyah kirari ko kuma har ta kai akan iya a ce كل حديث لا يعرفه ابن taymiyyah فليس بحديث hadith hadisin da ibn taymiyyah bai san shi ba to ba hadisi bane wannan kirari ne da kuma nuna irin yadda ainihin ya ta ya kasa a wannan fanni ba wai ana nufin idan yace ce babu hadisi ba to babu din akan iya samu shi mutum ne dan adam ne wani lokaci yakan iya yin tuntuban harshe ko kuma ainihin ya sha'afa ko ya manta wannan zai iya faruwa ko ma ya faru yadda ke cewa babu hadisi kuma a yi a same shi to amma dai maganar da malaman hadisi suka yi irin wannan tana nuna cewa mutum ne mai babban sha'ani mai babban matsayi a wannan fage na ilimin hadisi malamai da dama sun yaba masa har ma waɗanda ba masoyansa ba sai da suka jinjina masa suka yaba masa suka cire masa hula kamar yadda bahaushe yake faɗa ibnu sayyidin nas al-ya'muri ya yabe shi yabo ba kaɗan ba lokacin da yake magana akan abul hajjaj al-mizzi yana yaban abul hajjaj al-mizzi sai yake cewa shine ya hada ni da babban malamin nan limamin nan shaykhul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-mizzi shi ya hada shi shi ya hada ibn taymiya da ibn sayyidin nas ibn sayyidin nas yace fa alfaituhu mimman adraka min al-ilmi hazza da na gamu da shi sai na ganshi mutum ne da Allah ya bashi rabo a cikin ilimi wa kana yastawibu sunan wal athara hifzan wa kada yastawibu sunan wal athara hifzan ya ma kusa ko ka kusa ma ka ce ya haddace sunnoni da maganganun sahabbai da tabi'ai yadda na ganshi yana sarrafa wani yana kawo waɗannan ainihin hadisai yace in takallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi in yana magana a tafsiri shi ne mai ɗauke da tutar wannan fannin aw aftafil fiqh fa huwa mudriku ghayatihi in kuma a fiqh zai yi fatawa to shine wanda ya yi gayar fiqh aw zakara fil hadisi fa huwa sahibu ilmihi wa zu riwayatihi in kuma yayi muzakara da kai ya tattauna da kai akan fagen hadisi yace to shine ma abocin ilimin wannan fanni shi ne ma'abocin ruwayar wannan fanni aw hadara bil milali wan nihali lam yura aw sa'a min nihlatihi fi dalika in kuma zai tattauna da kai ne akan addinai da kungiyoyi waɗanda suke jingina kansu ga musulunci to ba za ka samu wanda Allah ya yi wa baiwa wadatacciyar baiwa ba a wannan fanni kamar sa yace baraza fi kulli fannin ala abla'i jinsi yace a kowane fanni yayi fice ya tserewa waɗanda suke ‘ya'yan jinsinsa, wato waɗanda suke tare da shi a gari ɗaya suke karatu tare da shi. Walam tara ainu, walam tara ainu man ra'ahu mislahu. Idan wanda ya ga Ibn Taymiya bai taɓa ganin kamar sa ba. Wato duk idan da ya ga Ibn Taymiya zai ce bai taɓa ganin malami irinsa ba. Wala ra'at ainuhu misla nafsihi. Shi kansa idansa shi Ibn Taymiya bai taɓa ganin kamar kansa ba kana ya takallamu fi tafsir yakan tsaya yayi magana a cikin tafsirin alqur'ani fa yahduru majlisahu aljammul ghafir mutane masu dimbin yawa su halarci majalisinsa wa yariduna min bahri ilmi al'azba an su sha ruwa garai garai wanda suke mai daɗin ɗanɗano daga cikin tekun iliminsa ce ya kasance a fagen tafsiri idan yana hikaito maganganun malamai akan aya su za ka yi mamaki kwarai da gaske akwai littafin ta jallaji biyu wani bangare na tafsirin ta tafsiru ayatin ushkilat tafsiru ayatin ashkalat wato tafsirin ayoyi waɗanda suke ba da rikici wajen fahimtar su ibn ya ce har ma ba za ka samu idan kana karanta littafan tafsiri duk inda za ka karanta ba za ka samu tafsirin ta daidai ba to za ka taba cewa yayi tafsiri me zai hana ya fassara alqur'ani daga farko har karshe yace to akai haka ai zai zama an yi maimai akan aikin da aka yi a baya sai dai a ɗauki wasu ayoyi waɗanda ake ganin an samu kuskure wajen fahimta su a yi ƙoƙarin yi wa mutane bayanin yadda fahimta su take ta kwarai to haka dai ibn sayyidin nas ya yi ta kururuta shi ya ta kururuta shi a cikin ainihin ajibansa haka nan ɗalibinsa alhafidu al-zahabi shi ma ya kuruta shi ya ainihin yabe shi yake cewa shaykhuna al imamu shaykhul islam fardu zaman bahrul ulumi taqiyyun fi wato malamin mu limami shehin musulunci wanda yake kwaya daya tilo a zamaninsa shakundum na ilimi taqiyyun fi haka nan a cikin littafin sa zairu siyar ko zairu tarihi islam da ya tarjamar ibnu taymiya yayi masa ainihin yabo mai yawa yake cewa ibnu taymiya ya karanta hadisai da yawa a gurin malamai ya zazzabo hadisan da ya karanta a gaban su ya rubuta littattafan hadisai da hannunsa ya rubuta sunani abi dawud ya yi nazari da bincike game da mazajen hadisi da illolin hadisi har ya zama daga cikin malamai masu ainihin bin keke da keke na hadisi a yi kenan sannan ya zama daga cikin malaman hadisi tare da addini da Allah ya bashi da hankali da kyakkyawan ambato da kula da kansa yake cewa sannan kuma ya dukufa wajen karanta fiqhu da mas'aloli waɗanda suke da zurfi na fiqhu da ka'idoji na fiqhu da hujjojinsa yayi zurfi wajen sanin mahallin ijma'i a cikin matsala da mahallin sabani a cikin matsala ta fiqhu har ya zamana in yana magana kowa sai yayi mamaki idan ya kawo matsala daga cikin matsaloli na khilafa matsaloli da malamai suka yi sabani a ciki yana kafa dalili yana kawo yana kawo ra'ayin da yake shine mai rinjaye yana ijtihadi zabi yace wa hukka lahu zalika yana ijtihadi kuma ya cancanta ya ijtihadi fa inna shurut al ijtihadi kanat qad ijtama'at fihi saboda sharuɗan ijtihadi gaba daya sun tattara cikin shi ibnu taymiya yace fa innani ma ra'aytu ahadan asra intiza'an lil ayati dallati ala al mas'alati allati yuriduha minhu ban taba ga mutumin da idan yana magana akan wata mas'ala ba ya fi kowa saurin zakulo ayoyin da suke magana akan wannan matsala wato nan da nan zaka je yana ta kawo ayoyin da suke da alaka da ita wannan matsala din za a yace bai taba ga mai irin wannan gaggawar kwakwalwar irin irin ta ibnu taymiya ba yace ban taba ga kuma mutum mai tsananin halarto da matanin hadisai da jingina su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su idan a sahihaini ne bukhari da muslim ya jingina su can idan a musnad na imam ahmad ne ya jingina hadisin zuwa musnad idan a cikin sunan ne sunan abi dawud ko nasa'i ko tirmidhi ko ibnu maja ya jingina su zuwa ga wannan littafi yace ka annal kitaba was sunana nusba ilayhi kai ka ce an juye masa Alƙur'ani ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah an baje masa su a gabansa a cikin faifai inji ibnu ji az-zahabi wa ala tarafi lisanihi kai ka ce akan gabar harshen sa suke wato da ya motsa harshen sa sai su ta fita da da ainihin lafazi mai dadin ji wa ainin maftuha da ido wacce take a bude wa ifhamin lil mukhalif da kuma kore abokin jayayya idan ana jayayya da shi saboda sanin makamar hujja nan da nan sai kaga abokin jayayyarsa ya rasa ta cewa ce wa kana ayatan min ayati Allah ta'ala fi tafsir ce aya ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a fagen tafsiri wacce wasu fihi da faɗaɗa magana a cikinsa la'allahu yaqta fi tafsir al-aya al-majlis wal majlisai to wani lokaci zai ya wanzu yana tafsirin aya ɗaya majalisi ɗaya ko majalisi biyu yace in ka karkato wajen sanin aqidu na addini da sanin aqidu na wasu kungiyoyi kamar kawarijawa da rafilawa a kenan da mu'tazila da sauran yan bid'a to anan ba a keta masa kura ba wanda yake kama kafarsa yace tare da kuma haka mutum ne mai karamci karamcin da ban taɓa ga mutum mai irinsa ba wato Ibn tabiya yana da karamci karamcin da zahabi yace bai taɓa ganin mutum mai karamci irinsa ba al-bazzar ya kawo ainihin misali yace akwai wata rana da ya fita wani mai bukata ya tare shi yana son ya biya masa sai yana tambayar sa ainihin <clears throat> yana roƙonsa abin da ainihin zai tallafa wa rayuwarsa da shi Ibn tabiya kuma a lokacin baya da abin da zai bashi sai ya cire rigarsa da ya ce ga tanan je ka idan za a sayar za a saya ka sayar ka yi amfani da kuɗin Allah ya amfane ka da su ko lokaci da wani ya zo yana roƙon sa ya rasa me zai bashi sai baje masa littafin sa yace dauki wanda ya maka ya sa ya dubi wani wani wani mushafi na alqur'ani mai tsadar gaske sai ya dauki ɗaliban suka ce ta, mala kaga fa kaga fa wanda ya dauka yace kuma shi ya karanta ya amfana wato shi ma saboda mugunta <laughs> ba zai dauki dan karamin kuɗi ba sai ya duba mai tsadar to mutum ne mai karamci kwarai da gaske sannan mutum ne mai jarumta jarumtar da ake misali da ita kamar yadda za mu yi za mu faɗi wani nau'i na jarumtarsa kaɗan daga cikin jarumtar ibnu taymiya mutum ne mai yawan faɗar gaskiya mai yawan hana munkari baya jin tsoron zargin mai zargi akan wannan ibnu zamalkani ɗaya daga cikin ɗan bid'a ne da suka sako ibnu taymiya a zamaninsa suka sako shi a gaba da ainihin baƙaƙen maganganu da kai shi gaban sarakuna amma duk da haka shi kansa sai da ya jinjina wa wannan mutum yaban gwani ya zama tilas ya zama dole yake cewa lam yura min khamsumi'ati sana ahfazu minhu ibnu zamalkani yake cewa tun daga shekara ɗari biyar baya da suka wuce ba a taɓa ganin mutum mai haddar ibnu taymiya ba a wani gurin ba har yabansa yake yana ce da shi sayyiduna وشيخنا وقدوتنا الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد رادع أهل الزيد والفساد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه يبوني da ibn zamalkani yake masa duk da kiyayyar da take gabansa duk da kiyayyar da take zuciyarsa ce malaminmu shugabanmu abun koyinmu shehi liman masani mai yawan ilimi wanda yake kwaya ɗaya tal a zamaninsa baya shi kwararre mahaddaci zahidi mai gudun duniya mai tsantseni abin koyi taqiyuddin shaykhul islam wanda yake shugaban malamai abin koyin manyan limamai masu martaba mai taimakon sunna mai rushe bid'a hujjar Allah bisa bayansa mai karya garkuwar 'yan bid'a mai karya garkuwar karkatattu zamanmu masu barna auhadil ulama'i shi ɗaya a cikin malamai baya da shi ba kamar sa karshen masu ijtihadi ya faɗi sunansa cikakke Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani yace Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ya ƙara ƙarfafa addini a rukunnan sa da shi sai ya kawo wasu baitoci yake cewa ma za ya qulu al-wasifuna lahu wa sifatuhu jallat 'an al-hasri huwa hujjatun lillahi qahiratun huwa bainana u'jubatu ad-dahri هو آية للحق هو آية للخلق ظاهرة ألوارها أربت على yace masu sifanta shi ne za su iya faɗa wajen ba da sifarsa sifarsa ta fi ƙarfin a ƙididdige ta shine hujjar Allah mai karya kowa wacce ta ƙarfin kowa shine a tsakankaninmu abin mamaki na wannan zamanin shine ayar ubangiji ga halittarsa wacce ke zahira wanda haskenta ya ɗara hasken alfijir wannan ibnu zamalkani shi yake faɗar wannan dangane da shi wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u abokin faɗanka ya rasa yadda zai yi ya tsaya ya yi shaida ya ce eh lalle abin nan lalle wani din nan ga yadda yake ga kuma matsayinsa babu shakka babu shaida da ta kai wa ibn taymiya mutum ne jarumi kamar yadda zahabi ya faɗa ash-shaja'atul mufrita jarumta jarumta wacce take mai tsananin da aka mutum ya karanta tarihinsa musamman a cikin albidaya wa nihaya na ibn kathir almajiransa ibn kathir zai ga mawaƙi na jarumta daban-daban lokacin da tatar suke kokarin suke yunkurin ainihin su kawo hari nan Dimash, su mamaye garin Dimash, a lokacin sarakuna waɗanda suke mulki a garin sai suka gudu suka gudu masar wanda da da farko wasu daga ciki sun yi kokarin a kare malamai a masallaci a ce ya za a yi wasu ka ce a yi addu'a ibn taymiya ya farat ya tashi ya ce a'a ba ce ka a yi addu'a ba amma ba a zauna a masallaci ba kawai a ce addu'ar za a tsaya a kanta dole a fita a yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka suka yunkuro za su yaƙe shi ai ba zama a masallaci aka yi ta addu'a ba duk da cewa addu'a ta ba za ta faɗo ƙasa banza ba fita yayi fagen daga ana yaƙi yana daga hannu yana addu'a ba haka sai da abubakar A har sai da Abubakar ainihin ya ya tausaya masa ba a cikin filin yakin Badar ana yake addu'a saboda haka fita za a yi yaki ce in kun fita kuka tsaya wato dan Allah kuka yi wannan jihadi fi sabilillahi ina ba ku lamunin za ku ci nasara insha Allah suka ce ibnu tabiya kana fadar insha Allah ta haqiqan au ta'likan kana fada bin da tabbas ne ko ko a'a kana da dan tantama ne ya ce a tahqiqan tabbas za ku ci nasara to haka aka fita kuwa aka gwamza ibnu tabiya yana daga cikin waɗanda aka ganshi yana zariya yana kai kawo akan ingarman dokinsa duk inda ya kada sai dai ga kura tana tashi abokan gaba na zubewa waɗanda suka halarci wannan yaƙi haka suka shaida ibnu taymiya shi kadai aka ga yana kai kawo tsakiyar abokan gaba idan ya ga wani yana lakwalakwa yana sako-sako ko yana so ya gudu sai ya ziga shi ya tsindira shi sai ka je kai yaki in ma ayi nasara in ma ayi shahada hal hal tatarabbasuna ila illa ihdal husnayn eh? me kuke jira me muke jira ko dai mu samu shahada ko kuma mai nasara haka aka yi kuma aka yi nasara shugabannin da farko duk sun gudu masar gari ya yamutsi saboda babu hukuma hukuma duk ta tsere sauraka yan iska da aka kukkulle barayi da yan fashi da waye duk sai suka fito gari aka yi ta sata aka ta ainihin maki jama'a ana kwace musu kayansu rana tsaka in mutum ya ce lalle sai an fito kuma an yi hisba a wani lokacin ya tara nagartattun garin da dakaru abin nan samari zarata ce a fito a yi hisba suka fito suka tafi wajen waɗannan miyagu suka dinga bin su lungu lungu sako sako suna kamo su sai da suka mai da su kurkuku suka dawo garin ya dawo cikin hayyacinsa mutane suka nutsu kowa ya koma kasuwa dan kasuwa ya koma kasuwa to a lokacin ya aika ya ce shugabannin su zo su karɓi mulkin su su sun zata ma juyin mulki din da irin wannan kasa za a samu yan ziga to kawai malam tun da kaga dai hali ya zama kawai ka zarce mana kawai ka zarce ce a kirawo su aka kirawo su daga Masar bayan sun tsere ya ce to ga kasar ga mulkin ku ya ce ni rajulu ummati ba rajulu daula ba ni mutum ne na al'umma duka ba wai kawai in yi mulki ba saura kai tattara mulki ya basu amma duk da haka wannan ba ta sa shi wato ba ta sa dan bid'a sun kyale shi ba a yayin da suke shirin guduwa fa yasa aka yi wannan jihadi aka aka tsara martabar wannan gari akwai lokacin da kazan ɗaya daga cikin kwamandoji ko shugabannin sarakuna na Qatar Qatar za ka wasu ba san wannan sunan ba tatar wata al'umma ce da ainihin aka yi ta a gabashin duniya gabashi mafi nisa san waje da da tana wata al'umma ce da ta shahara da ainihin fada da jarumta saboda mahaya da wakai ne kuma sun kware wajen farauta da harbi don haka wannan jarumtar tasu sai ta karantar da su cewa ai in suka tsaya suka yi yaƙi za su iya mallakar duniya gaba ɗaya su ko mutane ne waɗanda ba addini suke da shi na kwarai ba ba ma sabon wani addini ba samawi suna bautar kakanninsu ne akwai kakansu babban su wanda suke kira Al-Jankis Khan wanda shi ne suke cewa shi baya mutuwa sai dai gangar jikinsa ta mutu idan gangan jikin ta mutu to shi Jankis Khan din shine ruhin nashi zai koma jikin babban ɗansa sai ya zama shi din daidai ya sake dawowa to saboda haka sun ce shi haka yake duk abin da suke samu na nasara da ruwa da arziki da zaman lafiya da lafiya shi wannan janki san shi yake ba su da haka shi suke bautawa suna da kundin shari'a wato constitution nasu wanda suke kiran shi aliyakat sauran shi kenan aliyakat shari'a ce mai tsauri ko mai kai kawai kisa ne idan mutum ya saci kwai a kashe shi idan mutum ya yi ƙarya a kashe shi komai kawai kisa da su ba wani maganar hukunci ko a ɗaura mutum ko a masa bulala kawai a sa takobi a tsari wannan shi ne aliyasa wanda suke ainihin doka tsabin nan shari'a da shi to waɗannan mutane su suka fara shiga duniya a wancan lokacin suka dinga cin ƙasashe daban-daban tun kafin a zamanin ibnu taymiya suka dinga cin garuruwa daban-daban daban-daban har suka zo ainihin suka mamaye bagdad a lokacin khalifancin al-musta'sim billah lokacin da yan shi'a suka ba su haɗin kai suka ba su goyon baya aka karkashe musulmi a Baghdad irin yadda yake faruwa a yanzu da can ya taɓa faruwa tarihi ne mai mata kansa ibnu taymiya da yake ba da labarin abin da tatar suka yi tare da haɗin kan ibnu al-alkami da nasirul kufr tusi wanda suke ce masa nasirul din nasirul kufr tusi wanda suka haɗa kai da tatar aka yi wa ainihin khalifa al-musta'sim billah yankan ainihin rago shi da iyalansa aka shigo Baghdad aka yi ta kashe aka yi ta kashe musulmi ba ji ba gani dan shi ba ta tare ba ruwansa da ka wai ka bi shi dan ka ce wai ka tuba ka bi shi wannan ba zai sa ainihin ka tsira ba shi kawai aikin sa kisa ne dan horon da ake ba su kenan in sun shiga gari su share garin ba a so a ga duk wani abu mai motsi to haka suka shigo lokacin da Ibn Asir a cikin littafin sa Al-Kamil ya zo ba da labarin wannan mutanen Ya ce ya ce da yake shi a zamanin ya riski abin ya riski abin ce ya daɗe yana tunanin ya rubuta tarihin mutanen nan ko kare rubuta Ya wuce cewa shi dai ya karanta irin bala'i iri iri da ya auka wa duniya tun daga farkon halittarsa har zuwa lokacin ainihin bayyanar ta ya ce shi bai taɓa zama ba irin ta mutanen nan Ya ce kai shi tsoro yake ji ma ko yana ji ma a jikinsa watakila ko har kiyama ta shi ba ba za a samu bala'aƙƙen mutane irin waɗannan ba yace ko fitilar ya jujuwa ma juju yace ba jin za ta kai ta tafi ce dan ya jujuwa ma juju karkari idan kashe mutum shi ke. amma waɗannan za su kashe mace sannan su fasa cikinta su kashe ɗan jiki. to kaga yace ko dujal dujal in aka yi imani da shi mutum ya imani da shi shikenan zai zama cikin mabiyansa ba ya taba su to su wannan ba magana kai imani da su mutane ne kawai zubar da jini shine kawai abin da suke sha'awa shine kawai abin da suke so su gani to haka suka dalka ko duniya suka dinga cin garuruwa daban-daban ta kai idan aka ji labarin bayyana su ana jin za su iso gari bayan wata biyu to duk garin za a je kafin wata biyu duk garin an gudu sai dai zo samu garin ba kowa to haka suka yi ta cin duniya har suka shigo alamin islami to har zamanin ibnu taymiya suna nan yan tsirarun duk da cewa tafiya ta yi tafiya wasu sun cakuduwarsu da musulmi sun shiga musulunci to shi kazan ɗaya daga cikin jika ne na waɗannan mutane to a da'awarsa shi musulmi ne sai kuma ya zo yana zalunci aka rasa waɗanda za su iya zuwa su gaya masa gaskiya ibn taymiya ya ce shi za shi in akwai mai raka shi ya zo Allah saboda haka kawai ya sa gaba wasu yan tsilari cikin almajiran suka ce za mu fi wasu suka ce gaskiya ba za su iya zuwa ba <laughs> ya tafi kawai ya danna kai cikin tantin kazak yana zaune da sojojinsa da dogaransa ga ta kubba na walƙiya a hannunsu ibn taymiya ya shiga ya zauna ya shiga gaya masa gaskiya ta inda ya shiga ba ta ne yake fita ba da kuma sauti madaukaki mutumin nan ya tsaya kawai yana sauraron sa Allah ya jefa masa haiba da soyayya ta Ibn Taymiyyah ya kasa cewa komai Ibn Taymiyyah yayi ta masa wa'azi iri iri ta masa wa'azi cikin abin da yake gaya masa yace kaga iyayenka kakanninka kafirai ne amma barnar da kai kake yi ba su yi ta ba domin su aka alkawari da su suna cikawa yanzu akwai ka babansa holaku ce holaku suna cika alkawari amma kai baka cika alkawari ga ka da liman ga ka da malami da mai kiran sallah da alkali amma kuma azali wannan kasan ya ce shi dai ya ce a rayuwarsa bai taɓa sauraron wani mutum yana gaya masa irin wannan maganganu ba sai ibnu taymiya Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa ibnu tabiya yana matsawa kusa da shi har sai da gwiwoyin ibnu tabiya suka kusa ainihin shafar gwiwoyin wannan azalimin shugaba yana ta faɗa masa maganganu irin wannan dan ƙarshe ƙasa ya ce to mala ai mana addu'a ibnu tabiya sai ya shiga sai ya shiga addu'a sai ya Allah ka karya azzalim Allah kai kasa kasa da shi Allah ka turmusa hancinsa a ƙasa kuma yana ta cewa amin amin ya zata <laughs> za a ce Allah ya taimaki sarki sai ya dinga addu'a wacce kowa ya ji kawai da tsaza da yake ya gama faɗar gaskiya ya ce to sai an jima ya tashi ya tafi to daga nan aka samu kazan ya yi ainihin sassauta mutane ba wanda ya irin wannan sai ibnu taymiya duk malaman ta suka ba za su iya zuwa ba to haka ibnu taymiya ya zama na yana fito na fito da dukkan wasu waɗanda ya san cewa azzalimai ne biya ku haka nan ta fuskar addini bai bar ainihin ba ta garin addini sun yi tabar da su da a lokacin gashi bid'a ainihin ta yi santa ta ba mai ko ina a cikin dimashi ko ina ita ce sufaye yan yan abin nan masu bin tariqar rufa'iyya al-ahmadiyya waɗanda suke ahmadu rufa'i suna nan suna ta tsafe tsafe da sunan karama yanzu su zo zo wasu su suna suna suna zikiri suna shiga wuta wai karama ce ba ta ita ba ta kona su ibn tabiya ce ƙarya suke makaryata yace kuma su zo ayi munazara su zo ayi mukabala da su yace kuma me suke takama da shi ba shiga wuta ba ki sun zo a hura wutar in gaya musu abin da za su shiga wutar in sun shiga zan bi su a baya ki in za su shiga wannan wutar su je su yi wanka da sabulu su wanke jikinsu su zo su shiga wutar da ai na san tattabarin da suke yi in sun isa in suka shiga ni kuma zan bi su a baya sai suka ce ai su karama su sai a gaban kafirai take amfani ba a gaban su shi kenan mutane sai suka tafi wannan magana a ashe haka abin yake ashe daman duk holoko ne ba gaskiya ne. da fa'ida da ake wa mutane da tsabi da sunan karama to daga nan ya karya ƙadarinsu, ya rubuta littafi a kansu to shi yasa yan bid'a suka ce lalle sai sun saka malamin nan a gaba in ba haka ba za su kare a garin to fa ne aka dinga kai shi ƙara, a kai shi ƙara a yi majalisi ya zauna ya kure su su fata ya fata, ƙarshe ya kure su duka malaman bid'a fa za a tare shi kare a kansa amma ya kure su ƙarshe su ce a tashi don ba su shirya ba shi ya shirya kuma dawowa sai su zo da sojan haya suka zo da wani tafiyu din hindi wai shi ta ilmul kalam in suka buga da ibnu taymiya zai kure ibnu taymiya ibnu taymiya ya kada shi to ƙarshe dai suka nemi a ɗauki tsauran mataki a kansa ibnu taymiya ya yi ta rayuwa cikin kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku an an fara ɗaure shi a shekarar a hijira ɗari shida da uku ya yi ɗan ɗan lokaci kaɗan a tsare aka sake shi shi kuma wani wani kirista ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu aka tabbatar da shaidu yayi haka aka je a gayawa shi shugaba na wannan gari cewa ga abin da ya faru aka ce ibnu taymiya da shi da dan uwansa da wasu tare da shi suka je suka faɗawa shi mai gari ga abin da wannan kirista ya sai fito jama'a sai suka jajjefi kiristan nan suka dan daddake shi sai aka je aka gaya wa ainihin shi wannan mai gari cewa ibn taymiya ya zuga jama'a an da an da wani mutum shi ne aka kawo ibn taymiya aka tsare shi na yan kwanaki a wannan lokacin ne ya rubuta littafin sa asaribul maslul ala shatimir rasul wato zararren takobi ga wa jini na wuce akan dukkan wani wanda yake zagin manzon Allah ibn taymiya ce dan mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kare lafiya ba in ba a tsayar masa da haddi ba na shari'a so zai garbi da wanda zai tsayar masa da haddin to shi wannan mutum sai da awar ma ya shiga musulunci shi kirista din ya kama hanya wai zai tafi maka a can wani dan uwansa ma ya kashe shi shi to sakamakon abin da yake nan to haka nan an kuma tsare ibnu taymiya tsarewa ta biyu a alkahira tsawon shekara ɗaya da wata shida tun daga ranar juma'a 26 ga watan tara ramadan shekara ta ɗari bakwai da biyar tare da ‘yan uwansa Sharafuddin Abdullah da kuma Sharafuddin Abdulrahman da Abu Zainuddin Abdullah. Aka take su ran sallah ɗaya ga watan goma a shekarar hijira ta ainihin ɗari bakwai da biyar. Haka nan an kuma tsare shi tsarewa ta uku a matar. ɗan kwanaki kaɗan daga uku ga watan goma hijira ta ɗari bakwai da bakwai saboda sufaye sun kai ƙaransa gurin gurin mai gari kuma a dalilin wannan ya rubuta littafinsa ar-raddu ala al-bakri akwai littafin sa da ake kira al-istighatha da yake ma wani bakri raddi to a dalilin wannan an tsare ibnu taymiya na wasu yan kwanaki haka nan an kuma tsare shi a ainihin daga ƙarshen shawwal shekara ta ɗari bakwai da bakwai zuwa farkon shekara ta ɗari bakwai da takwas watan wata biyu sannan an tsare shi a iskandariya a ɗaya ga watan uku shekara ta ɗari bakwai da tara har zuwa takwas ga watan goma shekara ta ɗari bakwai da tara sannan aka kuma tsare shi a dimash na tsawon kwana ashirin daga ran alhamis ashirin a sha biyu ga watan bakwai rajab kenan zuwa ainihin a shekara ta ɗari bakwai da ashirin zuwa ranar litinin goma ga watan ɗaya shekara ta ɗari bakwai da ashirin da ɗaya sai kullewa ta bakwai da aka yi masa wato duk sanda suka je suka kai shi kara ya ƙure su sai a ce kawai a tsare shi ta a ƙyale shi akwai sanda ma aka yi ƙoƙarin wai a a tura wani ya kashe shi Allah ya kiyaye shi to akwai lokacin da shi wanda ya fi kowa tsanantawa akan batun ibnu taymiya a cikin malamai akwai haka nan a cikin sarakunan ma akwai a cikin malamai akwai Ibn makhluf wani alkali Ibn makhluf ba maliki ne akwai na al-manbaji wani sufi ne wanda yake da aqidar wahdatul wujud irin ta su Ibn arabi wannan suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tsanantawa Ibn taymiya to akwai lokacin da su waɗannan malaman suka haɗa kai da wani azzalimi ana kiran shi dashan kir wani baturki wanda aka suka haɗa kai da shi akan za a yi wa shi sarkin garin juyin mulki sai ta tashi da waɗannan malaman su ne kullum a fada su zuga sarki a kulla ibn taymiya an kulla ibn taymiya kuma sai suka haɗa kai da wancan mugu akan ayi juyin mulki kuma suka ba shi fatawar cewa zai iya juyin mulki to kawai sai aka kama aka kama wannan masu juyin mulki karshe sai ta tashi aka gaza sa hannun malaman akan ainihin mulki su suka bada fatawa to shi da sarkin ya ga to me zai ya huce haushi sai ya ce a tsako ibnu taymiya kaji gugu to me zai ya huce haushi sai a saka musu ibnu taymiya a tsako ibnu taymiya ya ce a kirawo shi ya zo ya tarye shi da kansa shi fa ne da ya sa aka kulle shi saboda waɗancan malaman sun zuga shi ya tarye shi ya girmama shi yana wani kaskanta murya gaban ibnu taymiya can sai ya ɗauko takardar da waɗannan malaman suka yi fatawa a juyin mulki ya nuna ibnu taymiya ce kaga abin da suka yi me kake ga ya kamata a musu da yana ga ibnu taymiya waɗannan mutanen sun cutar da su shi ma yana son ya samu fatawar ibnu taymiya a karkashi su da yake ibnu taymiya dan Allah yake yi adawarsa ba da wata manufa ta duniya ba sai ya ce da shi me kake ga ya kamata a yi wa malaman nan ga fa abin da na same su da hannu dumu dumu a shi ne sai ibnu taymiya ce a'a ai waɗannan malamai ne in ka kashe su to kuma su waye za su karantar da al'umma malamai ne don haka dole ka girmama su dole ka yi haƙuri da su to shi ne ibnu makhluf ya ake gaya masa yake kuka yake ta faɗi ba taba ga mutum irin ibnu taymiya ba ce mun yi ta ta'ayi kai kawo ba dare ba rana mu ga mun zubar da jininsa yau gashi yayi mana damka mai karfi amma ya bi mana domin a lokacin da zai bude bakin sa ce. ai kawai waɗannan sai a tsayar musu da haddin hiraba masu babarnata a bayan ƙasa daga cikin haddin hiraba akwai kisa da shi kenan su ta su ta ƙare alƙali ibnu makhluf yake cewa bai taɓa ganin irin sa sa'aina fi qatlihi wa qadir alaina wa afa mun yi kai kawo wajen mu ganin kashe shi to amma yau gashi ya samu iko akan mu ya ce ya fita ibnu taymiya yace ni duk abin da aka yi min ni wanda ni aka yi wa to na ya kullu man adani fa huwa fi hil duk wanda ya cutar da ni na ya fi mata wa man aada Allah Allah yantaqimu minhu wanda kuma Allah yayi wa shi da Allah haka ibnu taymiya ya nuna musu al'afu inda al-maqdira irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa qurayshawa lokacin fathu makkah gashi a hannunsu me suke tsammanin zai yi musu suka ce karamci ya ce ku tafi dukkan ku yan tafi ne in habu fa an tumu sulaka to haka ibnu taymiya yayi koyi da wannan mawkifi ce ya yafe musu amma da suka ƙara samun dama kuma sai suka kara yin kuma komawa suka ci gaba da kutu-kutu da kitififi da mugun tanadi akan ibnu taymiya ƙarshe aka mayar da shi ko kuku a dimash tsawon shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu tun daga litinin shida ga watan takwas shekarar hijira dari bakwai da ashirin da shida har zuwa daren da ya yi wafat ashirin ga watan sha ɗaya zulka'ada hijira dari bakwai da ashirin da takwas saboda matsalar ziyara lokacin ya rubuta littafin arradu alal akhnai da ƙarshe suka ce a kwace littattafan da suke hannunsa a kwace alƙalin ba da suke gurinsa a kwace takardu duk wani abin da zai rubutu a kwace saboda yana tsare mutanen gari duk abin da ya rikice na fatawa na ilimi sai su garzayo kurkuku sai su gaya masa sai ya rubutu a kai saboda haka yana kurkuku amma littattafansa sun cika gari jama'a daga gari gari zuwa ake ana guzurin littattafansa ana tafiya to shine kawai sai aka kawo daga fada aka ce a kwace duk abin da yake rubutu a kwace wasu ce sai da ya ci gaba da rubuta da gawayi a cikin bango to da suka kwace yace to shikenan sai sai kama ya kama ya kama karatun alqur'ani a lokacin kafin rasuwarsa <clears throat> da ɗan kwanaki aka kwace masa duk abubuwan da suke da yake rubutu da su a wannan lokacin sai da ya khatma tamanin sai a ta tamanin da ɗaya ya zo ƙarshen suratu iskarabat iskarabat sa inda al fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sai dai wannan aya ya rasu ya rasu a daren litinin shida ga watan takwas a shida abin nan shirin ga watan sha ɗaya watan tilkaida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan shine ibnu taymiya kaɗan daga cikin mawaƙi ɗinsa abubuwan da za a faɗa a kan sai suna da yawa kamar yadda na faɗa ba wata rana wasu dalilai za su kawo mu wasu abubuwan ba da ainihin man faɗa a yanzu ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين barka mu da sake saduwa a wannan lokaci na albarka a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan darasi mai albarka. Na miƙe ne domin abu na farko mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mana wannan baiwa ta samun wannan majalisi mai albarka a cikin wannan gari na katsina wanda dokta umar sani rijiyar ya ainihin abin nan girmama mu wanda kuma tabbas musulunci ya amfana in general musamman sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan lokaci ya kamata a ce yana nan da aka rufe darasin littafin da aka kammala na wasiyar kobra muna son mu da dokta cewa babu shakka mun amfana kwarai da gaske jihar katsina ta amfana da wannan darasi wanda aka yi albarka kuma babu abin da za mu ce illa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wannan aikin da kai a mizanin kana na alkhairi kuma ya zama sanadiyar haɗuwa a jannatu shaddaus kuma eh, abu na uku shine kira ga ainihin abin da yan uwa cikin da suke da cewa su ci gaba da yin amfani da darussan da muka koya na wasaitul kubra tare da yin kokari a ci gaba da yada shi kamar yadda waɗansu ‘yan uwa suka ɗauki nauyin nuna wannan karatu a cikin talabijin da sanyawa a gidajen rediyo. Akwai waɗansu waɗanda su kuma so ga abin da ya kamata su ba da kuɗi a gurza wannan kafe har wasu jihohi a aika da su fi sabilillah da sauran ainihin abin ƙananan hukumomi don a rika amfana da shi a masallatai da sauran ire To har yanzu ina sake kira ga duk wanda yake da hali ya yi kokari ko da kasar ɗaya ne ko biyu a yi kokari a tsaya a ci gaba da yadawa domin wannan ma taimakawa ta awadin ne wannan wanda duk yawan nan da ya Allah subhanahu wataala Allah ba zai turbuta aikin shi ba musamman ma waɗanda za su iya gurzawa da yawa a bada shi sabilillahi musulunci yana da buƙatar wannan a har yanzu muna ƙara godiya kwarai da gaske da shi abin da da ainihin abin nan sake sanya wannan littafi mai albarka muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon shi ma a sauke shi ba tare da an samu wata matsala ba muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa mishi gwiwa ya bashi basira kamar yadda nake kira da sauran malamai waɗanda Allah ya azurta musu da su masu haske cewa kamar yadda dokta ya ɗauko wannan amana ya zo ya assasa ta a wannan muhalli to don Allah malamai da muke da su masu haske masu fahimta muna da buƙatar ainihin a ci gaba da isar da waɗannan kafanni yadda za a iya fahimta a cikin ƙauyukanmu masu yawa kai hada ainihin abin nan makwabtan mu jamhuriyar Nijar. Sai aka mutane waɗanda Allah ya baiwa amanar ilimi don Allah suna muna kiran su sadaukar da kansu wajen shiga ƙauyuka a rika karantar da mutane. Banda wannan ina sake kira ga dukkan ɗaliban ilimi na ainihin jihar Kaduna. Don Allah mu sace ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari. In ma za a samu ƙari a sake ƙarawa wajen samun halartar wannan majalisi. Domin wannan majalisi fa'idar da ke da cikin shi ba ma kawai fa'idar karantarwa ba har yanzu yana ƙara ƙarfi da kuma ‘yan uwantaka da ainihin kuma barazana da ‘yan bida da sauran ire-irensu. Sai da haka yana da muhimmanci idan wato har za mu iya mu da muke da su a waɗansu masallatai mu yi ƙoƙari ne a jastin nasu mu zo mu riƙa ainihin abin nan ba da haɗin kai da wannan majalisi mai albarka domin fa'idojin da suke ciki ba kaɗan ba ne. Wannan kira ne nake ga ‘yan uwa ma'abuta abin ɗaliban ilimi da sauran ire-irensu domin a samu fa'idar ta ainihin abin nan kammala muna roƙon Allah subhanahu Wata ta'ala ya bada ikon haɗa kai kamar yadda na yi a wancan karar ina kira ga duk wanda yake da iko duk wanda yake da hali a cikin wannan gari da sauran ƙananan hukumomi a daure a riƙa samun halartar wannan wa'azi kuma abubuwan da ake a ci gaba da ainihin sanar da su ga waɗanda su ba su zuwa kuma a daga jawo hankalin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce, balligo anni wala ba mu yi kokari mu isar da ainihin waɗannan sakonni muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi albarka ga ainihin abin da dokta da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan karatu Allah ya yawaita mana irin su a cikin ƙasar nan da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya domin addinin musulunci kwarjinin shi da martabar shi da ɗaukakar shi da haibar shi da dawo a ainihin abin nan doron kasa. har yanzu ina addu'a da duk waɗanda suke taimakawa ko da da ainihin abin nan rubutu ne ko yin rikodin da ainihin sauran ire-iren da ainihin abin da wannan karatu Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da jannatul firdaus Allah ya rubanya musu wadata da arziki kuma ya tabbatar da wajibi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim ah, da farko kamar yadda malam Yakub Musa ya addu'a to ma ina maimaita addu'ar da yayi Allah ya yawaita mana irin su Allah ya yawaita mana irin su ba a Katsina ba a Najeriya duka duk sanda za a samu manya su ainihin tsaya tare da ƙanana su goya musu baya su ba su haɗin kai to babu shakka za a samu haɗin kai mai kyau kuma za a yi wa musulunci aiki. Musa su suka share fagen da'awar sunna a Najeriya duka wani abu ne da kowa ya sani kamar hasken rana ne babu wanda ya sai to kuma wannan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka fa'idantu da da'awar su da karantar wasu da tunatar wasu da jawo hankalinsu irin wannan da yake yi yanzu muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara masa ikhlasi ya kara masa lafiya ƙara masa goyon baya saboda irin wannan haɗin kai da goyon baya da ƙarfafa gwiwa da yake yi mana. Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a sa ya ainihin albarkaci rayuwarsa da zurriyarsa, ya alkinta bayansa, ya ba shi ladan abin da yake yi na kira zuwa ga musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi. Wannan yana tambaya yake cewa Malam Ibn Taymiyyah ya yi aure yaya kuma ya kuma haifi ‘ya'ya to miya taymiya bai aure ba ba wai dan baya son ya yi aure ba sai dan bai samu sararin da zai yi aure ba duk rayuwarsa gwagwarmaya ce da rigingimu da faɗi tashi da ‘yan bida ‘yan bida sun kyale shi ba daga kurkuku sai kurkuku ku dubi yadda na yi ta zana muku ya shiga kurkuku har wajen sau bakwai akwai sanda zai shekara biyu a kurkuku a kulle a kai shi wannan fada a ce ya ce kaza ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi ya ai ta gaddama akan wai ya zai ce Allah ya daidaita akan al'arshi akwai sanda ma yan bid'a tare rasa yadda za su yi da shi suka ce yanzu a gari duk ana nan ana ta zage su saboda sun yi dalilin da ya sa da ibnu taymiya suka ce jama'a suna ta zage su sun yi bakin jini aka ce aje a lallashi ibnu taymiya su dai ba za su iya in suka ce a sake shi to sun faɗi kenan to kuma rayuwar da suke ciki kuma ta tsangwama ce don haka dan Allah ya dan ba ta haɗin kai ya dan yi muwafaka da su akan ko matsala ɗaya biyu daga bayan aka rubuta takardar sai a yaga ta waye yadda ya ce ya janye maganar istiwa'i din na akan al'arshi in ya janye to shi kenan ibn taymiya ce ah yanzu so kuke yi in ce ni ban san Allah a sama ko yake ba ko a ƙasa ai na faɗa haka na kafirta yace ai sai dai ku kashe ni amma Allah ba zan bar asiri na ba saboda kawai ku ku samu sarari ce ku da kuke waje kun fi ni damuwa ni ba a tsare nake amma <laughs> ku a waje kuke yace kuma kun fi ni damuwa yace to ku yi abin da kuke so yace me za ku iya yi mu ce in ku ce za ku kashe ni to na yi shahada ku kashe ni ne in yi shahada in ku ce za ku kore ni to na yi hijira sai in je ta kuma in ta yada akida ta in tsara samun mabiya in kuma kuka ce za ku kulle ni to shi kenan kuma na samu lokacin da zan yi kalwa da ubangiji na ita ibada ta Sai to saboda haka ni ko me kuka yi min riba ce ku zaɓi wanda ku ga dama ku yi min Sai haka suka rasa yadda za su yi da shi to shi ba zai ba zai kawai saboda wani saboda wani kawai sai kafirta ce ku abin da kuke faɗa na san da shubha kuke yi don haka ba zan kafirta ku ba iya ƙwarewar ilimin ku kenan amma ni na gama sanin gaskiya na gamsu idan na sake ta sai in kafa ta aka ce musu shi ko zan muku uzuri amma ni ba zan yi wa kaina uzuri ba saboda haka su abin da suka so ma ibnu taymiya ya shiru ba wai abin nan ya ma fito ya yarda da su ba gaba daya a'a yayin shiru kada ya ce yana tare da su kada ya ce ba tare da su shi kuma ya ga a ba zai yi ya shiru ba Allah ya masa baki da ya magana kuma a ce shiru ce ba zai yi ba saboda ka cikin gwagwarmaya yayi ta rayuwa daga nan zuwa nan a kai shi wannan fada a kai wannan ya tuno min lokacin da aka kai su marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam fadar mai martaba mai martaba sarkin Kano wai ya ce Allah yana sama aka aka zo da manya manyan rawunna a gaban aka aje wai ga ga ga ga malamai an kawo shi kara da shi da malaman sunna sun ce Allah ya daidaita yace to ai ba mu muke faɗa ba mu ba mu ce ba ba qurtubi nan littafin qurtubi kuma kun san shi duk kuna karanta aljami li ahkam quran tafsiri a dauko a dauko aka dauko aka bude tafsirin suratul araf ya karanta ya fassara ya ce, kuma in ban ji baki daidai ba ko ban yi fassara daidai ba wani ya tashi ya ja fassara sai wani daga cikin malaman ya ce ana da ran sarki ya daɗe gaskiya shi an gaya masa za a yi wannan zaman yayi nazari ya shirya mu ba a gaya mana kaga abin da yake ya faru a baya shi kuma bai tuwa wa tilkal ayyamu yudawilu ha ni. wallahi sai suka ce wai wai shi yaron nan an gaya mishi ya shi shirya su su su su tsiyar da aka yi da aka yi musu to abin da ya shafi aqida da masail khilafiyya ba a cewa kotu ta raba gaddama wannan shi yasa musulunci ya bar kirista yi kiristancinsa yahuda yayi yahudancinsa lakum dinukum waliya la ikraha fi din alkali bai iya cewa shi ya yanke hukunci yanzu mas'ala kaza dole abu malikiya alkali baya da wannan dama ko yazo ya ce istiwa'i ba gaskiya bane dole abu ash'ariyanci wannan baya daga cikin khususiyar alkalanci amma saboda mugun nufin dan bid'a shi yana ganin inda zai saki sunna ta wala to shi kenan bid'a ta ba inda za ta ci gare yayi abin da zai yi ko ma me zai faru ya faru to haka ibnu taymiya ya ta fama da wannan wannan abin nan amma da ƙarshe Allah ya nuna cewa shi ne ke da nasara lokacin da aka ce ya rasu gari gaba ɗaya sai da ya fito jana'izar ibnu taymiya gaba ɗaya gari kantuna duka kasuwa gaba ɗaya babu wanda ya buɗe duk gaba ɗaya kasuwannin kasuwannin Dimashq babu babu wanda ya buɗe kantinsa mata har kan suraye ana kuka har wanda ba musulmi ba ka tafi ta su kai a ranar an ce tun da aka kafa wannan garin ba a ɗaya san lokacin daular amawiya lokacin nan ne abin nan khilafa abin nan hedikwata ta khilafa ba a san watakila ko an taɓa yin taro irin wannan ba amma su dai waɗanda suka yi da gidaye suka yi da shekaru a garin suka ci su ba su taɓa jin taro irin wannan ba So dama imamu ahmad yana cewa yan bid'a na wa bainakum yawmul janaiz raba gardamar tsakaninmu da ku ranar da wani cikin mu ya rasu to kun ga lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu menene ba a gani ba duk duk kafuwar tarihin Najeriya ba taɓa ga jana'iza irin wannan a kanan ai manya-manyan shekunansu suna faduwa ƙasa sai dai a rediyo sai dai a rediyo baka ma san me aka yi ba ba za ka ga komai a gari ya canza A ranar rasuwar ibnu taymiya wasu mutane uku su suka kasa fitowa ba wanda sun shahara da kiyayya suka ibnu taymiya suka ce in zuba fito mutane za su kashe suka boye gida a ran nan da dama mutane sai da suka yi azumin da saboda ba masu abinci mutane kawai suka ce kawai mu mu wuce da azumi to idan zaka ba mu abinci ma ka ka sayin abinci akai to kaga wannan shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya masa kabuli a zukata duk irin wannan fitintinu da ya gani da takurawa ta wasu 'yan tsirari ce masu mulki su masu mulkin da suke faɗa da shi su ne kuma suke masa shari'ar da za su kai shi a lokacin da Alƙali ibnu makhluf a masar aka yasa aka kawo masa ibnu taymiya wani dan bid'a ne kuma Alƙali aka kawo masa ibnu taymiya wai zai masa shari'a ibnu taymiya zai yi magana yace shi ba da ibnu taymiya musu wa'azi an ce ka ce kaza ka ce kaza ibnu taymiya ya ce wane ne abokin shari'ata ai kai ne abokin shari'ata ya za a yi kana abokin husuma ta kuma kai min shari'a ina kan aka taba karanta wannan don haka shi ibnu makarub shi ne abokin husumarsa kuma shi ne alƙalib fika alqitabu wa anta alqasmu wal hakam akan ka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alƙalib saboda haka suka rasa yadda za su sai dai a je a tsare shi a tsare ɗan uwansa a kama almajiransa haka dai ake tai karshe kuma Allah ya shi nasara yanzu mutum nawa ne ya san wani ibn eh, nasr dinil manbaji mutum nawa ya san wani manbaji a sufa yamma. ta shi babban sufi ne amma sufi nawa ne ya san wani manbaji amma ibnu taymiya ya cika kunnan kowa a to an san shi kaga su Allah madaukakin sarki ya batar da ambatan su in ma za a ambace su sai dai a cikin wani rigingimin ka ji sunayen su amma za ka ji su a littattafai ba za ka ji darussa ana karanta littafin su ba Allah ya batar da su at ya kuma daga ibnu ya to tauraro a sama kowa yana hango shi to haka Allah yake sha'anin sa ibnu taymiya bai yi aure ba har ya koma ga Allah kuma a cikin malamai an yi ire-iren su da yawa kamar irin su ibnu jarir tabari da shekul mufassiri da zama rayuwa ga irin su nawawi imam nawawi mai al-arba'un an-nawawi ya gama rayuwarsa bai aure ba suna nan da yawa wani ya ce akwai bambanci tsakanin bakin rawani da fari ba wani bambanci ba Allah ya sanya bakin lokacin da ya je fatu makka da bakin rawani ne ya kuma sanya fari saboda ba wani shi rawani sunnatul ada ce ba sunanul ibada ba dan ka sa rawani baka fi wanda bai sa rawani dan ka sa rawani baka fi mai zannabukar ba ba wani lada ɗoriya da za ka samu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rauni saboda sutura ce ta larabawa kamar yadda ya sa kwarjalli ya daura kwarjalli ya sa ya sa mayafi wani baya zuwa kawai ya sa zani ya yi lullube ya ce manzo Allah yake koyi da shi kamar yadda manzo Allah ya hau jaki ba ka hawa jaki ka zo makaranta ka ce sunna kai wannan sunan sunan al'ada ne haka annabi ya tashi ya samu ana yin shiga a lokacinsa haka yayi shi ma ya shiga sa irin wannan saboda ka duk hadisan da suka zo kan falalar sallar da aka yi ta da rawani hadisai ne na ƙarya ji malaman hadisi to sannan bayan yayi tambaya kuma sai ya kara barar addu'a sai da barar addu'a Allah ya samun aiki da mata da mata ta kwarai to aikin ma ya ce da aiki da kwarai mana Allah ya bashi aiki na kware da mata ta kware. sai wannan ya ce bai malam zai ce game da kalmar shahada da aka gani a sararin sama rubuce a garin Kano ranar Juma'a. Kai wa ya gaya maka an gani? Ba jita jita ba ce? Jita jita ce kuma ‘yan bida da suke ta yaɗa A kanan ba da ba za ka zuba. akwai wanda za su ce sun da Allah akan bishiya an ga to da wanda zai ya ga Allah akan bishiya da yadda ya ga kalmar shahada ya za ka yi da shi duk jita jita ce maganganu ne to to shi ke nan mukaddara an ga kalmar shahada a sama sai mai so sai mai kuma ya tarattabu alaihi amal Sabu ya tarattabu kalmar shahada dan ba tana nan a tsakiyar ba tana nan a rubuce a cikin littattafai a cikin to ba dukkan ita ba sai ka ganta a sama ba kai imani da ita ba tana cikin Qur'ani sai da ka ganta a sama sannan kai imani da ita ba Allah ne ya saukar da Qur'ani ba daga ina zo da shi ba daga sama ba to ga kalmar shahada da ce to me kake jiran sai ka daga kai ka ganta a sama kuma dan sharri fa wanda zai fara ƙaryar fa dole kuma a yadda da ka daga kai ka ce baka gan shi ba ya ce kai ka da rabo ba ka da gamda ko ka dole ka gani kuma dole ka ce ka gani yanzu akwai akwai ainihin a lokacin akwai wani wada akwai wani dogo wani wada ya ta nuna masa ce gashi can can shi dogon bai gani ba wadan kuma ya dage cewa shi ya gani <laughs> dogon da aka yi hakura saboda ka irin wannan irin wannan jita jita a an ga bishiya ta yi kalmar shahada an ga an ga an ga kankana an ga kabewa an ga waye an ga waye wannan duk ba shi alqur'ani kai ya bai ishe ka bai ishe ka ba wannan alqur'ani da ake karanta bai ishe ka ba sai kaga wani abu a cikin kabewa bai ishe ka shaida ba cewa Allah Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne sai kuma an rasa me za a fassara abu shi wannan to shi ke an gan gargaɗi ne ko yabo ne da aka ga a saman an rubuta gargaɗin ku ake ko mutanen Kano ko kuma yaban ku ake cewa ko kowa kirki kaga dai duk wanda yake rayuwa a gurin nan ba zai ce yaban za ake dan su kowa kirki ba don an san me ake me ne ake aiwatarwa a gari to gaba da Abdullahi ne ya matsa mun kasa zai kare sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi